To jama'a barkan ku da dare da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan lokaci kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A can jamhuriyar Nijar ana kama ma a tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu wato masu zaman kansu na amfani da fara da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin Kwani ko kuma a dunar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. jama'a aliyu mustapha sokoto tare da ibrahim alfa ahmed mun sake dawa domin mu kawo muku shirin na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta laraba muna fatar ku ne lafiya bayan mun gama kawo muku labaran duniya za mu kawo muku rahotanni guda biyu sannan mu nemi jin ra'ayoyinku kan matsalar ba da gudunmuwar jini domin tallafa masu bukatar shi ya kamata mutane su gane shi ba da jini kamar ya hage yana da muhimmanci kyauta ce wadda ka yi a asurce wadda kuma sakamakon ka Allah kawai san iya kashe abin da suke wani ɗan wasu ba a waye masu nan su ba wasu kuma tsoro suke kar su je su bada a gano wata cuta da ke cikin jikinsu duk lokacin da ka ba da wannan gudunmawa na jini kai ma kuma za ka ƙara samun lafiya ne sannan kuma ka ceci wani ta wannan hanya ne To kan wannan batun za mu buɗe layin wayan mu domin mu ji ra'ayinku kan batun ba da gudunmuwar jini din muna son mu ji kai mai saro ko ka taɓa bada jini ko an taɓa baka in ka bayar me maka amfani in kuma baka bayar ba me ya hana ka ka bayar din. sannan kuma ko bayan wannan muna da labaran wasanni a takaice daga ghana akwai tasirin azumin watan ramadan da dai sauran abubuwan da muka saba kawo muku a shirin na dare duka bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum dan majalisar wakilan tarayya dan republica na amurka stephen scales ɗaya daga cikin 'yan majalisa guda biyar da wani dan bindiga ya buɗe musu ta yau laraba da safe a bayan garin washington yana cikin hali mai tsanani in ji likitocin asibitin jami'ar george washington inda aka kai shi domin jinya. shugaba donald trump ya bayyana cewar dan bindigar da ya harbi scales da wasu da dama ya mutu daga raunukan da ya samu lokacin musanyar wuta tsakaninsa da 'yan sanda shugaban ya bayyana wannan harbi a zaman wani dalili ga jama'a da shawo kan bambancin siyasar da ta garkame washington da sauran sassan amurka an bayyana ɗan bindigar da cewa wani dattijo ne ɗan shekaru 66 da haihuwa mai suna james hodgkinson daga garin belleville a jihar illinois jaridar washington post ta ce hodgkinson yana da kamfanin safiyan gidaje kuma a shekarar 2006 an tuhume shi da laifin kai farmaki amma daga bisani aka kori wannan kara. To majalisar dokokin Zambia kuma ta dakatar da wakilai 'yan jam'iyyar adawa su 48 saboda sun cewa jawabin da shugaban kasar yi ga su 'yan majalisa din a cikin wannan shekara a wani mataki da ke nuna ƙarin zaman tankiya a yanda shugaban 'yan adawar da ke ɗaure a kurkuku yana jiran shari'a kan zargin cin amanar kasar an dai haramta a 'yan majalisa 48 na adawa shiga duk wata harkar majalisar har na tsawon kwanaki 30 masu zuwa. wannan matakin zai iya kuma nakasa ayyukan kusan dukkan kwamitocin ita majalisa din wanda yanzu ba za su iya samun isassun wakilan da za su yi zama ba a siyasance kuma wannan matakin zai kara zaman doya da manja da ke yin tsanani a tsakanin jam'iyyar da ke ƙara jaddada kanta a kan karagar mulki da kuma 'yan adawa da ke ƙara nuna fusata su da yadda al'amura suke gudana jiya talata ma kakakin majalisar dokoki din patrick matibini ya ce 'yan majalisar 48 na jam'iyyar adawa sa aikata mummunar rashin hankali ta hanyar kauracewa jawabin da shugaban ya yi gaban majalisa a watan maris kakakin adawa charles kakoma ya musanta wannan hasashen yana mai cewa 'yan majalisar dokokin zambia din sun sha rashin wato sun sha nuna rashin gamsosu da wani abu ta hanyar ɗaukar irin wannan matakin ba ta da ɗauki mataki a kansu ba kada a sha'afa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen hausa murar amurka a washington dc masu bincike sun gano wata sabuwar kofar da za su iya shigar ma kwayar cutar malaria su nakasa ta su hana ta yaduwa wani abin da ya kyautata yiwuwar samo hanyar warkar da cutar baki ɗayanta da ma hana yaduwarta kwararrun sun gano wannan kofa ce ta hanyar wani sinadarin gina jiki ko protein wanda kwayar cutar malaria ke amfani da shi wajen shiga cikin jajayen kwayoyin halittar jini ta hanyar toshe wannan sinadarin gina jiki na kwayar cutar to sam ba za ta iya shiga cikin kwayar jinin da take yi ba inda take hayayyafar biliyoyin kwayoyin cuta kafin ta fasa kwayoyin jinin ta watsu a cikin jinin mutum mutum yana samun zazzabi daga kwayar cutar malaria ce a duk sa'o'i 48 ko kwanaki biyu da take jikinsa lokacin da take hayayyafa ta watsu a cikin jini babban masani mai gudanar da binciken manuel lenas ya ce jama kwayar cutar malaria wato plasmodium falciparum birki a lokacin da take kokarin hudawa ta shiga cikin kwayar jini zai iya hana ta sanya wa mutum cuta abinda zai kawo warkar da ita baki daya. To labaran duniya sun zo muku daga Washington a sashen wasan murya Amurka. Madalla. To yau ce ranar karfafa ba da gudunmuwar jini ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da shi. Muna da rahotanni guda biyu da za mu kawo muku kan wannan batu wanda bayan shi za mu buɗe mu domin mu ja ra'ayoyinku game da bada jinin nan. Ka taɓa bayarwa ko an taɓa baka in baka bayar ba me yasa baka bayar ba. To bari fara da rahotannin namu guda biyu wanda kamar da na ce daga Nijar da Najeriya suka fito amma za fara ne daga Gombe a can Najeriya. A bikin ranar bada da gudunmawar jini ta duniya da aka gudana a jihar Gombe, kwamishinan ayyukan lafiya Dr. Ishaya Kennedy ya yi bayani kan muhimmancin bada jini da kuma tanade-tanade da gwamnatin kan gudanar da ma irin rukunan mutanen da za a karbi jini daga gare su. Ta wani World Donors Day din nan mukan organize ne mu fahimtar da mutane muhimmancin mutum ya bada jini a taimaka ma wani sannan muna fahimtar da mutane muhimmanci mutum ya ci abincin da zai samu karin jini a jikin shi a wannan rana kuma muna kiran mata da mazaje mata masu ciki abubuwan da za su duba wanda zai kawo zuban jini har ya sa ma mutane karin jini muhimmanci wannan ba da gudban jini shine a taimaka yawanci wanda zaka ji an ce ana masa karin jini da ka samu abin ya taso ne mazawuka ko ka ga mutum ya hasari ne hanya jini na zuba ba za a samu yan shi ba to a wannan donors din nan kukan samu hankali mutane musu bayani mu fahimtar da su a muhimmancin bada jini ne. Dr. Saleh Guda ƙwararren likitan cututtukan jini da ke asibitin koyarwa a jihar Gombe ya yi bayani kan hanyoyin da suke bi don karɓan jini daga mai bayarwa domin a baiwa mabuƙaci. Eh mu wato mu a asibiti abinda muke kira blood bank wato bankin ajiye jini ba wai kawai mutum da ya zo ya ce zai bada jini ko za mu ɗauka ba ne. Akwai tambayoyin da muke masa za mu bincika lafiyarsa sa'annan za mu bincika cewa tukuna na farko bai da wani ciwo wanda zai hana shi ba da jini kuma shi ma za mu tabbatar da cewa mun gwada jewan jininsa kan cewa shi an bayar ya bayar din shi ma ba zai masa lahani ba Malam Muhammad Musa Ibrahim shine shugaban kungiyar rasulu a Azam a jihar Gombe ya ce za su faɗakar da 'yan kungiyar muhimmancin su je asibitoci domin ba da gudunmawar jini. Kwadaitar da su mabiyanmu na daga lokaci zuwa lokaci su dinga samun dama suna zuwa suna ba da gudunmawan jinin saboda a cici al'umma zan kira ga sauran omu musulmai da ma da ba musulmai ba kasancewa duk inda ka taimaka domin a cici ran dan adam kamar fa ka taimaki al'umma ne baki daya takin ranar ba da gudunmawar jini na duniya a wannan shekara shine karfafa ba da gudunmawar jini a duk lokacin da aka samu bala'i ko kuma masifa da kuma tashe-tashen hankula da suke faruwa a kasashen duniya daban-daban abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria. to a gaida abdulhab to daga jamhuriyar nijar kuma sule mummuni barma ya gaya mana cewa ƙasa tana fuskantar karancin jini ne wanda ya sa wannan rana take da muhimmanci gurin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa gaba a ƙarƙashin wannan rana ta sha hudu ga watan yuni shine faɗakar da jama'a mahimmancin ba da jini don raɗin kai kafin shekarar 2020 ta yadda za a samu wadatar jini a asibitoci domin buƙatun marasa lafiyar da ke neman ceto sai dai jami'in ayyukan wayar da kan al'umma a asibitin karɓar gudunmuwar jini ta ƙasa cn nts musali na cewa har yanzu jama'a ba su fahimci fa'idar bayar da taimakon jini ba a nan niger na à satisfaire presque la moitié de demande. yana mai cewa da ket muke samun rabin adadin jinin da muke bukata alhali a ka'idar who idan kashi daya zuwa kashi biyu daga cikin dari na al'ummar kowace ƙasa na taimakawa da jini ba za a fuskanci karancinsa ba ƙungiyar adsn na daga cikin ƙungiyoyin da ke ayyukan wayar da kan jama'a game da mahimmancin ba da gudunmuwar jini a jamhuriyar niger saboda haka na tuntubi wani jigonta alhashi adamu musa wanne ya ce tunanin abubuwan da ka iya biyo bayan binciken jini ya sa da dama daga cikin mutane ke ɗari-ɗari da harkar ba da jini. Kun san ba da jini akwai ka'idodi An hison mutum wanda ya samu kan misalin shekara sha takwas. Kuma nauyin shi ya kai kilo eh, hamsin abin da ya yi sama kuma yana cikin ƙoshin lahiya kuma da zai ba da jini ya zo yana lahiya kuma ya ci abinci abin da suke wani ɗan ɗarin wasu ba a waye masu kawunan su ba na biyu wasu kuma tsoro suke kar su je su bada a gano wata cuta da ke cikin jikinsu to shi ke sa mutane suna dan ɗaɗari. Lura da irin wannan matsala ya sa asibitin karɓar gudunmuwar jini haɗa gwiwa da ƙungiyar ADSN domin neman mafita a duk lokacin da ta kakare. Kamar yanzu shi in babu ana iya gayyato dangin shi. sai a ɗebi gishin nasu a gwada a gani in ya cancanta a zuba mashi sai a kwarara mashi akwai wani wurin ma lokacin da a karhe biyu karhe uku na sai sai a buga mai a ce a gashi gajen da ake so da an diba wanda an na aje babu ya kawo dangin nashi kuma babu to mu muna da mutanen mu wanda mun san ga irin jini su kamar misalin omuwa hmm. muna da adreskin su ko da dare tsaka sai mu je mu buga masu ce gashi ana bukatar jini su zo su bada kuma kyauta ko rula ba a samu ya kamata mutane su gane shi ba da jini kamar ya hage yana da muhimmanci kyauta ce wadda ka yi a asurce wadda kuma sakamakon ka Allah kawai san iya kashi Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana gano cewa sabkar bala'o'i na ƙara yawaita a duniya saboda haka taken ranar ta bana ke cewa ba da jini a wani lokacin da aka shiga cikin yanayin kakanikayi yi sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule, to kamar da na ce kamar da na ce bayan wannan rahotanni din muna niyan mu buɗe layukanmu na waya domin mu ji ra'ayoyinku kan wannan batu da muke yi a yau na gudunmawar ba da jini da mutane suke wato ake bukatar mutane su to amma kafin mu buɗe layukan nan bari mu ji wannan. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. tuma da latu buɗe layuka mu mun kagara mu ji abin da za ku ce mana game da batun muhimmancin ba da... Salamu alaikum wa rahmatullah. Barka da wuni. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To mu je Malam Musa. To alhamdulillah gaskiya wannan tsari tsari ne mai kyau kwarai da gaske kuma duk wanda ya bada kaga taimako yayi. kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mu dace Alhaji Musa Garo tsaya tsaya tsaya tsaya Alhaji Musa karka ajewa ka taba bada gudunmuwar jini ne eh gaskiya mun taba zuwa wani asibiti na da ake badawa irin na to gaskiya muka dai kokari mu bada me ya faru eh haka kawai da ake bada saboda a tallafa al'umma wanda bai da shi shi na ce kun bayar kenan din ko eh mun bada kwarai da gaske to abin ya amfani kenan ko eh abin yana da amfani kwarai da gaske sai da ka san wasu suna dan jin tsoro ne saboda kada mutum ya zo zan bada a gwada jinin shiga wata cuta eh kwarai da gaske to mun gode Alhaji Musa to bari mu je makodi hello Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wane ne? Dan tsoho dan malam bako na malam Anas. To malam dan tsoho barka da dare me za ka ce mana game da batun da muke kan ba da jini ka taba bayarwa eh na taba bayarwa sau daya a rayuwa na zuwa yanzu yanzu an shekara nawa tun da ka bayar gaskiya zai kai shekara kusan ashirin ko da bakwai haka to me ya karfafa maka ka bayar da jini din wa me ya faru ne ka aka nemi ka ba da jinin ma eh akwai wani dan uwana ne na taimaka masa to kuma abin ya amfani ko ai hakika gaskiya ya amfani to mun gode kwarai malam da tsoho bari mu koma Kaduna salamu alaikum wa alaikum salamu aliyu mustapha sokoto birnin shehu barka da lasariya barka da barka da lasariya kai ko barka da dare wane ne sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya to murtala ka taɓa bada gudunmawar jini wallahi mun yi ta kokarin mu dan samu hanyar badawa amma insha Allah muna so amma abokan mu da yan uwa ana ta kokarin badawa Mm. amma shawarar da zamu bada masu ban jini shine cewa ya kamata a tabbatar ga yadda ka je ka dinga bada jinin tun mm. fa asibitin gwamnati ne na yan masu zaman kansu ne kuma ta ga akwai abokina zai taba bada jini shi da ya bada wani da zai bada an ja jinin shi kuma shi sai ya faɗi sai da aka mai da jinin shi aka kara neman jini aka ba shi to kaga abu bai yake ba na mina jinka na ce abu bai kyau ba kuwa wanda ya je taimako kuma gashi shi ya faɗi kaga kama akwai karancin shawarwari su likitocin su ka ci kaza ko amma kamar da ji malam murtala cikin rahotannin da muka kawo sun damar likitoci suna magana cewa akwai ka'idoji kafin a bada jinin to mun gode kwarai da gaske to bari mu je bauchi salamu alaikum wa alaikum salam malam aliyu barka da aiki barka da dare wane ne sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi mala ayuba ina fata kawo ni lafiya ka taba bada gudunmuwar jini A'a gaskiya ban taɓa bayarwa ba saboda lokacin da muka je za a gwada ni akwai dan wani rashin lafiya da yake damuna amma kuma daga lokacin sai suka ce sai na samu sauki hmm. sannan in dawo su gwada ni. Amma dai abin kana kana gani yana da muhimmanci ya kamata a karfafa mutane su dinga bayarwa? a kwarai da gaske ba da jini yana da muhimmanci sannan kuma ina kira ga akwai wanda su suke ma sayar da jinin a gaskiya bai kamata su riga sayar da jini ba su yi kokari su dinga ba da jini kyauta amma masu sayarwa a jikinsu a asibiti ake diba ko kuma dai a titi suke sayarwa a'a sukan je su ce su sayarwa suke so su yi sai sun ba da kuɗi sai an ba da kuɗi sannan su su ba da jinin su hmm, to mun gode da ayuba bari mu tsaya nan bauchi dai har yanzu salamu alaikum wa alaikum musalam kana magana da sama'il da fawa kafin ma da karamar hukumar gombe jihar bauchi najeriya ma'an sama'il barka da dare ka taba ba da kyautar jini A'a sosai ba kaɗan ba ko akwai wata rana ma da Allah ya sa na je general hospital namu na kasin A hmm. Akwai wani yaro na da kansa bai da lafiya na ga ya dace ana buƙatar jinin urgent. kake hmm. na ce a gwada jini na aka gwada jini na aka ga ya aka ɗauka aka bashi hmm. kuma irin wannan ɗaiɗai kuɗi ɗai kuma kan ga marasa lafiya mata masu ciki waɗanda akan zo maza maza ana neman jini mukan ce maka musu jini daidai gwargwado a yakan yana da muhimmanci saboda a ce rayuwarsu duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi ah, lokacin da ka je ma Sama'ila eh, wannan abin kadara ce kawai ta sa kana gurin lokacin da ake bukatar jinin kawai kawai sai ka yi ta yin bayarwa? Hello? idan na ga idan na ga abin ya dace mu bada a tausaya din wallahi inda hali mukan bada a take aure mukan bada jini a dauka amma ka bai eh, ma Sama'ila da zuwa wani daga cikin wanda ya kira ya ce wai akwai wanda suke sayar da jinin ka taba jin irin wannan? bare da gaske akwai masu sayarwa ko wanda yake sayar da jini ma har yasa rayuwar sama ni ma kai na san shi. Kai. bare da gaske. Amma amma akwai hatsari amma akwai hatsari ga wanda zai sayar ga wanda wanda zai a sayarwa. A gaskiya kan babban hatsari ne gaskiya mutane su kiyaye sayar da jini gaskiya ba ya kama dole ba. lokacin da ka je zaka da naka jini din ai maka tambayoyi game da lafiyar kai kanka tukuna ko haka kawai aka ce ka kwanta a diba. an mun tambayoyi sosai kuma na ba su cikakken labari a game da lafiya na sosai na musu na ba su labarin cikakken lafiya na gaskiya sun ɗibi jinin naka suka je suka gada kafin su sa shi wanda za a baiwa kwarai da gaske sun ɗiba madalla to Allah ya ba ku ladan wannan abu da kuka yi malam Sama'ila mun gode kwarai da gaske to jama'a yakacin irin wayoyin da zamu yi dauka kenan a yau sai kuma gobe Allah ya kai mu mu da muku da wani batu To yanzu karfe biyar saura minti goma na la'asari a nan sashen wasu murar Amurka tsakiyar birnin Washington DC lokaci ne da zan gayyato baba ya ko makeri ya baku wasanni a takaice. kaftin jan ya sha matukar yabo na wani tarihi da ya kafa inda ya zama dan kwallon farko da ya fara zira wa ghana blasters kwallaye 50 tun lokacin da ya fara mata wasa jan da yake wasansa a kungiyar al'ain da ke hadaddiyar daular kasashen larabawa ya shiga cikin rukunin mashahuran 'yan wasan nahiyar afirka da suka kafa manyan tarihi a fagen kwallon kafa tsohon dan wasan na gaba na sunderland ta kasar ingila ya bayyana matukan farin cikin sa da kai ga wannan tarihin jani ya faɗa wa talbijin tv3 a birnin accra cewar wannan wata rana ce da na yi matuƙar farin ciki a rayuwata. Babban kodin Ghana Black Stars Kwasi Apia ya kyauta zaton kulawa da yi sosai a kan 'yan wasan Ghana na kasashen waje kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kwasi Apia ya yi amfani da sabbin 'yan wasa kamar Rafael Jamina, Thomas a Japan da Lumo a Gbanyenu ya fara da su a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2019. Inda Ghana ta lallasa Ethiopia da ci biyar da nema a filin wasan baba yara a birnin Kumasi. ko da yake sabbin 'yan wasan sun sha yabo matuka daga 'yan kallo saboda rawan gani da suka taka da kuma gagarumin nasara da Ghana ta yi a wannan wasan. Amma duk da haka Kwasi Apia ya ce yana nan yana ci gaba da gyare-gyaren kungiyar wasan har sai ya samu rukunin 'yan wasa mai inganci da yake bukata. tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana ko kuma gfa a takaice fred papo ya ce ba a samu ci gaba ba wurin wasan cikin gida na ghana premier league Shekaru da dama kenan wasan Premier League ɗin Ghana ke shan suka na rashin samar da ƙwararrun 'yan wasa da za su yi daidai da su na sauran ƙasashen Afirka. Wasu masana sun alakanta wannan rashin ci gaba na wasan cikin gidan ne da rashin samun kamfanoni masu ɗaukar nauyin League ɗin Ghana saboda rashin sha'awarsa. kimanin shekaru 20 kenan kungiyoyin wasan cikin gida na Ghana ba su taɓuka wani abin a zo a gani a wasannin Afirka ba. Amma Mr. Papo ya ce hukumar da ke kula da lake ɗin Ghana ya kamata ta tashi haikan ta inganta wasannin cikin gida. kuma da yanzu bari mu ji tasirin azumin na wata ramadan a wasu daga cikin masu sunana al-mustapha maidala abinda an muhimmancin azumi a abubuwa kamar guda biyu ko he da haka a takaice na farko daga cikinsu azumi na koya sheka in kana da wadata ka tuna akwai waɗanda ba su da wadata saboda yinin da kakai da yunwa saboda haka wannan babban muhimmanci na na masu arziki shi zan suna ba da taimako ko bayan azumi ga waɗanda ba su da galihu aisha muhammad azumi yana da mahimmanci sosai saboda lokacin azumi za ka ga in kamar misali in an ce a karanta alfin lada ɗaya za a iya baka lada goma ko ke allah yana saukar da abubuwa da yawa ga azumi lokacin azumi ana ƙara abubuwan lada suna ƙara yawaita sannan kuma allah yana gaharta ma bayi waɗanda ya so sannan in ma kana cikin yan wuta allah na iya mi da kai cikin yan aljanna da dai abubuwa dai masu yawa sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Kamfe watanni shida na ƙwato birnin Mosul daga hannun ISIS wanda sojojin Iraki suka ƙaddamar ya kusa zuwa ƙarshe. Ƙungiyar 'yan tsagerin ta kama birnin Mosul daga inda ta so ta kama Baghdad baki ɗaya amma sojojin Iraki sun kwace kusan dukkan birnin daga hannunta. Yanzu wasu 'yan unguwanni kalilan suka rage a hannunta a can ƙuryar yammacin birnin. Lokaci ne kaɗai ya rage kafin a kashe ɗan ƙungiyar ISIS mai tsatsauran ra'ayi na ƙarshe ko kuma a kore su daga birnin. amma a yayin da suke shirin su ja daga ta ƙarshe 'yan ta'addan na ci gaba da tsanantawa mai muni ga fararen hula mazauna yankin kamar yadda ofishin babban kwamishina kan kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana isis ta kashe mutane fiye da biyu a makonni uku da suka gabata gaba ɗayan dangi ciki har da yara ƙanana waɗanda 'yan ta'addan suka kashe zaid ra'ad al-hussein babban kwamishina kan haƙƙin ɗan adam ya ce harbin yara yayin da suke shirin guduwa da iyayensu babu wata kalma ta allah wadai da za ta wadatar ƙarara wannan laifin yaƙi ne 'Yan ISIS sun yi amfani da mutane a matsayin garkuwa kuma sun kashe mutane yayin da suke ƙoƙarin barin birnin. Amma yanzu yanke-yanken da azabtarwar ya ƙaru, ISIS na kulle gaba ɗayan iyali a ɗakin ƙarƙashin ƙasa ba abinci ko ruwan sha sannan an liƙe ƙofofin. Haka kuma an dasa nakiyoyi akan hanyoyi da gidaje domin hana mutane guduwa. Shugaban tawaga ta musamman Brett McGurk ya ce, Muna aiki kusa da kusa da dakarun tsaron Iraki wajen shirin tabbatar da mun yi nasara kan ragowar mayakan a Mosul, a yayin da muke yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen kare rayukan fararen hula, waɗanda da ish ke ƙoƙarin ɗauka ta ƙarfin tsiya. Ya ƙara da cewa, amma yana da matuƙar amfani a tuna da abin da ke faruwa a yanzu, haƙiƙanin fuskar abokanan gaba, masu kisan ƙare dangi, ba su da tausayi, kuma barazana ne ga ci gaban zamani, ga al'umma baki ɗaya, da kuma waɗannan fararen hula da suke maƙale a Mosul. waɗanda da ishi suka yi garkuwa da su za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu kan marawa dakarun tsaron iraki baya domin ceto su wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Idan kuna da ƙarin bayani kwa iya rubutawa zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya yin bayani ko ganin wannan editorial ɗin da ma waɗanda suka gabata a shafin editorials na yanar gizo www.voanews.com/editorials. To ma da yanzu sai labarai a takaice ga Ibrahim. majalisar wakilan tarayya ɗan jam'iyyar republican a nan amurka stephen scalise ɗaya daga cikin majalisa guda biyar da wani ɗan bindiga ya buɗe musu ta yau laraba da safe a bayan garin nan birnin washington yana cikin hali mai tsanani in ji likitocin asibitin jami'ar george washington inda aka kai shi domin jinya shugaba donald trump ya bayyana cewa ɗan bindigar da ya harbi scalise da wasu da dama ya mutu daga raunukan da ya samu lokacin musanyar wuta tsakaninsa da 'yan sanda shugaban ya bayyana wannan harbi a zaman wani dalili ga jama'a da su shawo kan bambancin siyasar da ta garkame washington da sauran sassan amurka an bayyana dan bindigar da cewa wani dattijo ne dan shekaru 66 da haihuwa mai suna james hawkinson daga garin belleville a jihar illinois Majalisar Dokokin Zambia ta dakatar da wakilai 'yan jam'iyyar adawa su 48 saboda sun kauracewa jawabin da shugaban kasar ya ga 'yan majalisa cikin wannan shekara. A wani matakin da ke nuna ƙarin zaman tankiya yayin da shugaban 'yan adawar ƙasar yake ɗaure a kurkuku yana jiran shari'a kan zargin cin amanar ƙasa. An haramta wa 'yan majalisar su 48 na adawa shiga duk wata harkar majalisa na tsawon kwanaki 30 masu zuwa. wani matakin zai kuma nakasa ayyukan kusan dukkan kwamitocin majalisar waɗanda a yanzu ba za su iya samun isassun wakilan da za su iya zama ba a siyasance kuma wannan matakin zai ƙara da man doya da manja da ke yin tsanani tsakanin jam'iyyar da ke ƙara jaddada kanta kan ƙargar mulki da kuma 'yan adawa da suke ƙara nuna fusatar su da yadda al'amura suke gudana a nan zambia a jiya talata kakakin majalisar dokoki patrick matibini ya ce 'yan majalisar 48 na jam'iyyar adawa sun aikata abin da ya bayyana a zaman mummunan rashin hankali ta hanyar kauracewa jawabin da shugaban ya yi gaban majalisa a cikin watan maris to amma kakakin 'yan adawar ya yi biris da wannan ikirari na shugaban wato kakakin majalisar dokokin To gaishe kamar Ibrahim Jama abin da ya sauƙaƙe na a daidai wannan lokaci nan ne ƙarshen shirye-shiryenmu na baki ɗaya na wannan rana ta larbas sai gobe da safe karfe shida muna fatan Allah da mu da muku doni sabon shiri sannan mu biyo da na karfe takwas. yanzu kama da din duka ma'anar sashen hausa na murya amurka musamman shi ibrahim alfahmi da muka gabatar da shirin tare da shi da kuma juliya ta bada umarni da injiniyoyin ma ali mustapha sakwata ne a ƙarasa daren lafiya sai an jima.